A shiriji be gado na biyar a nan ne muka iske madan Idrisa Bintu bayan an yi mata tiyata a mama. Wannan mata mai shekaru arba'in da hudu da haihuwa na da 'ya'ya hudu kuma mama guda ne ya rage mata na dama. Tabza a hannu bisa gadonta Bintu ta gyara babban gyalanta sannan ta fara labarin haɗuwarta da cutar kansa. Abin ya fara a cewarta lokacin da take da juna biyu. Bayan yunkurin neman ganin likita jami'an kiwon lafiya sun shaida mata cewa ba za ta rediyon mama ba sai sai bayan haihuwa duka dai ina da ko seizure ne haka da haihuwa da na zo magori za a mini mammography sai doktor kin ya ce mana ba iya mini komi yanzu in tai sai na yi sevran yaro an yi wajen katumuwa sai na ga dai abin na ta ƙara girma sai na ce kai na ce mai gidana ya yi yaron gaza ni kawai rana ne da side yana da san kamuwa na yaye shi ko da na zo nono ya bushe sai ba ni fafi ya ce mini in tai a mini mammography nyami aka ce mini mercredi in so ga dille a cewar dr dille isumuha likitar kansa maman madan Idrisa Bintu da ba za a iya fidda shi ba. Ta da cewa akwai wata matsala ta rashin horon jami'an kiwon lafiya wanda shine tushe tsanantar matsalar wannan mata. Jami'ar kiwon lafiya ba ta da masaniyar ana iya kamuwa da cutar kansa ta mahaifa a yayin juna biyu kuma abin ya fi kazamcewa a lokacin da mace take da juna biyu. Don haka cutar ta ci gaba da hayaka haka har zuwa haihuwa. Ƙaramin ƙululu ne wanda ya ta girma har ya fara kai ga jini kenan sai an yi chemotherapy mataki na gaba shine bincike ta hanyar na'urar laza a cewar dr dile da ke da tsadar gaske a nan ba mu da na'urar gwajin radiotherapy chemotherapy da radiotherapy ana yin wani sashen aikin ne a nan nijar wani sashen a kasashen waje yana iya kamawa miliyan biyar zuwa goma ga kowane marar lafiya. Farfesa Nuhu Hassan shugaban sashen halitta da cututtuka na tsangayar kiwon lafiya a jami'ar Abdulmumuni ya bayyana cewa a shekara ta bakwai an gano marar lafiya biyar da biyar na cutar daji a wajen mata takwas na kansan mama da shida na kansan ma'aifa.